ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون waɗanda bashirakai suke bauta ma ba Allah ba ba su da ikon yin ceto a wurin Allah sai dai fa wanda ya yi imani da Allah kuma ya san ma'anar abin da ya shaida da shi kamar annabi Isa da annabi Uzairu da mala'iku